Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya. Hawa kuma na iya samu a Alfa Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji kiran da shugabanni suka yi a mataki daban-daban na zauna lafiya lokacin bikin sallah. sai kuma sarfil hashim wanda zai shigo da maimaitawan shirin ciki da gaskiya sai dai yau za ku yi hakuri ba za mu samu daman kawo muku labarun da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar kamaru ba amma za mu kawo muku sakonnin da ku masu sauro kuka aiko muna amma fa duk kuma waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a ci gaba da aikin hajjin bana musulmi fiye da miliyan biyu ne a jiya talata suka yi jifan shaɗan bangaren aikin hajji mafi haɗari inda turereniya a 'yan shekarun baya-bayan nan ta halaka ɗaruruwan alazai an tafka zafi sama da maki 40 a ma'aunin celsius kowanan amurka musulmi sun fara bukukuwan sallar layya a jiya talata shagulgulan da za a kwashe kwanaki hudu ana yi waɗanda ke nuna cewa an kawo ƙarshen ayyukan hajji da ake yi shekara-shekara a makka hutun wannan shagali na sallah na ɗaya daga cikin mahimman lokutan hutu ga musulmi a duk faɗin duniya kamar da musulmi ke yi a sauran sassan duniya musulmi da dama a nan amurka su ma sun fara bikin na sallah ne da halartar sallar idi da sanyin safiya a masallatai da cibiyoyin addinin islam da ke kasar sai dai wasu musulmi da ke yankin babban birnin washington dc sun gudanar da sallar ta idi ne a wata mujami'a a jiya talata dalili ko shine cibiyar addinin islam da ke yankin bark na jihar virginia ba ta da sararin ɗaukan ɗimbin mutanen da suka je domin yin sallar ta idi kamar da aka saba shekarun baya saboda haka sai aka gudanar da sallar ta idi a wata mujamiya da ke kusa wacce ake kira st andrews episcopal church sakataren harkokin wajen birtaniya ya kira ga kasashen kawance na asali na yammacin duniya da su zo a haɗa kai domin tunkarar abin da ya kira muggan ɗabi'un da rashi ke nunawa yana mai bayyana kwarin gwiwar cewa amurka karkashin shugabancin donald trump za ta jagoranci wannan tafiya sakatar harkokin wajen na birtaniya jeremy hunt ya faɗa wani taro a washington cewa yana da muhimmanci amurka da birtaniya da kungiyar tarayyar turai su zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya wajen tunkarar halayen shugaban rasha vladimir putin na kai munanan hare-hare da suka take dokokin ƙasa da ƙasa da aka daɗe ana amfani da su gabanin ya gana da mataimakin shugaban amurka mike pence da sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo a jiya talata hunt ya kara da cewa waɗanda ba sa tare da muradunmu su kwanda sanin cewa akwai mummunan sakamako da zai biyo baya idan har suka tsallake shingen da aka gindaya musu suka mamaye wasu yankuna ko suka yi amfani da wani makami da aka haramta ko kuma suka dukufa wajen kai hare-hare akan rambun bayanan intanet. shugaban amurka donald trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajan gangamin yakin neman sa paul manafort da su waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gomman shekaru a jiya talata shugaba trump ya faɗa wa manema labarai a filin tashin jirage na yega da ke charleston a jihar west virginia cewa wannan wani abin bakin ciki ne da ya faru yana mai cewa bai ji daɗin wannan abu da ya faru da manafort ba wanda aka samu da laifuka takwas na almundahana da suka tuhume da aka tuhume shi da su a wani lamari mai kama da wannan wanda ake ganin babban koma baya ne ga shugaba trump wanda kuma ya faru a daidai wannan lokaci da aka samu manafar da laifi tsohon lauyan trump da suka daɗe suna aiki tare michael cohen ya amsa laifin tuhume-tuhumen da ake masa inda har ya bayyana cewa an biya wasu mata biyu kudaden toshiyar baki da nufin matakin ya yi tasiri akan zaben amurka wanda trump a lokacin yana dan takara a shekarar 2016 ya ba da umarnin ayi. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasuwar hada-hadar kudade ta duniya ta fara fuskantar koma baya a makon da ya gabata yayin da matsalar da tattalin arzikin turkiya ke fuskanta ta haifar da sabuwar fargabar cewa akwai yiwuwar tasirin koma da tattalin arzikin kasar ya faɗaɗa har ya kai ga kare tattalin arzikin duniya kamar yadda aka gani a shekarar da takwas. farashin hannayen jarin bankunan nahiyar turai da manyan masu baiwa turkiya bashi sun faɗi warwas sannan kudaden china brazil da mexico duk sun raunana masu fashin baki da dama na faɗin cewa babban tasirin komaɗan tattalin arzikin na turkiya kan basussukan da ake bin ƙasar da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar zai zamanto takaitacce inda mai yiwa birtaniya fi kowace ƙasa makuwa daga wannan matsala saboda bankunan ƙasa da dama su suka fi ba ƙasa ta turkiya ba su suka kamar yadda masanan tattalin arziki a bankin deutsche oliver harvey ya faɗa wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta faɗa wa yankin arewa maso gabashin venezuela inda ta girgiza gidaje ta kuma sa mazauna yankin suka fita daga muhallansu zuwa kan titina domin tsira da ransu hukumar da ke nazarin yanayin karkashin kasa ta amurka ta ce girgizar kasar mai karfin maki 7.3 ta afkawa yankin ne da zurfin kilomita 123 Baran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. so kamar yadda muka ci a gabatarwa shugabannin addini da na siyasa da ma na al'umma sun yi kira ga 'yan najeriya da su zauna lafiya da junansu musamman da yake ana don fara lokacin zaɓe a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu bari mu faro daga jihar naija inda gona abubakar sani bello ya buƙaci jama'a su zauna lafiya da junansu ga mustapha nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a sakonsa ga al'ummar masarautarsa mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji sa'idu na maska ya yi kira ne ga matasa musamman a wannan lokaci na hada-hadar siyasa da kar su bari 'yan siyasar su yi amfani da su wajen aikata abin da zai tayar da hankalin jama'a. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayani ne akan mahimmancin zaman lafiyar. Particularly, we need to play politics by the rule, especially as we approach the 2019 general elections. Once again, I congratulate all Nigerites and Nigerians as I wish them all a memorable Eid al-Kabir celebration. Ya ce musamman muna buƙatar ku bi dokoki wajen gudanar da harkokin siyasar ku musamman a wannan lokaci da muke ke tunkarar babban zaben shekara ta 2019 ina taya al'ummar jihar Niger da ma Najeriya murnar babbar sallar. Mun gode Mustapha Nasir Batsari daga jihar Niger sai jihar Taraba. Inda babban limamin da ya jagoranci sallar idi a fadar gwamnatin jihar Dr. Salihu Isa Jibrin ya buƙaci al'umma su gujewa duk wani abu da zai kawo tashin hankali a cikin al'umma. yan wa musulmi mu sani kalmomi da ake tada shi wato da ake ingiza kabilanci da shi shi ne kabila kaza ta zalunce mu lokacin da muke kaza kabila ta kaza ta bautatar da mu kabila ta kaza ta yi fada da kaza ashe maganan fada tsakanin manomi da makiyayi tsohon zance ne kabila da habila kowa ya riga ya sani amma bai hana annabi adam ya shiga tsakanin su ba a matsayin ƴaƴansa ashe abu ne da ke faruwa saboda haka mu yi hankali sannan babu wata kabila kai babu wani gida face akwai gaba a cikin gidan saboda haka ɗauko wannan maganganu cewa ai da sun yi mana kaza kai ma in ka samu zaluncin za ka yi. shi ma da ke tsokaci mataimakin gwamnan jihar taraban honorable haruna manu ya shawarci al'ummar jihar nema da su zama tsintsiya madaurin ki daya domin ciyar da jihar gaba. alhamdulillah rana ne mai muhimmanci wanda suke da shi su ba da wada su ba wa waɗanda ba su da shi mu yi kokari mu zama mun hada kanmu gaba daya mu ziyarci yan uwanmu da musamman ma makwabtanmu mu da kamar mu da muke nan taraba inda muke da kabilu daban-daban ba wanda zai kori wani kullum muna faɗan irin wayannan abubuwan din ƙasa ne wanda namu ne gaba daya yadda najeriya take na kowa da kowa haka taraba tana nan na kowa mu yan da muke cikin ta yan taraba na kowa da kowa ne muna fata za mu ci gaba da zaman lafiya da junan mu da yake jawabi yayin hawan gaisuwar salar da aka saba yi shekara mai martaba lamiran adama dr muhammadu barkin da aliyu mustapha shi mako ya taɓa wasu matsalolin tsaro ne da ke addabar al'umma a yanzu da suka hada da faɗan manoma da makiya da kuma batun 'yan jagaliya na 'yan shila. har yanzu al'ummarmu a ƙauyuka musamman manoma da makiyaya suna cikin wani hali na tashi To Ibrahim Abdulaziz mun gode. A can babban masallacin Abuja ko limamin ne Farfesa Shehu Sa'id Galadanci ya yi kira ga shugabannin siyasa da su bi dokokin da aka shimfiɗa domin kaucewa tashin hankali lokacin zaɓe. That year, which is coming, is the, day, is the year of uh, Shekara mai zuwa shekara ce ta zaɓe, a don haka ina kira ga shugabannin siyasa da su yi ƙoƙarin ilmantar da magoya bayansu tare da wayar da kawunansu uh, su rungumi aƙidar zaman lafiya a kuma kaucewa hatsaniya. without any fight. Shi ma ministan babban birnin tarayya Muhammad Musa Bello ya bayyana ranar sallah ne a matsayin babban rana. Mai matukar muhimmancin gaske inda ya nemi da lalle shugabanni a dukkan matakai da su ci gaba da tsoron Allah. Hassan Kaina Maina, mun gode. Za mu rufe ne da sakon limamin masallacin Idi na haraba tsohon jami'ar Bayero da ke Kano inda ya bada muhimmancin babban sallah ga musulmai. Ita ce ranar da al'adu suke neman kusanci ga Allah a cikinta ta hanyar yanka hadayoyinsu da kuma gabatar da aikin haji don neman yantar Allah. Kuma da ita ce ranar da waɗanda ba su samu zuwa aikin hajji ba a cikin faɗin duniya a tsakankanin al'ummar al'ummar musulmi su kuma suke yanka da dangarsu domin neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala kuma don koyi da annabi Ibrahim Khalilur Rahman kuma don koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to Mahmud Ibrahim Kwari mun gode zauna To kafin shirinmu na gaba ci gaba da shakatawa da wannan faifan. sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shi ne don ɗaya. Bar bambanci na kabila ko addini. an gaishe ka an bature har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum kan batun takaddama fili da ake mallakar alhaji adamu muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da ke unguwar bahar kwatas da ke gombe wanda a makon da ya gabata ya bayyana mana cewa mutanen da yake zargin sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan gombe alhaji ibrahim dan kwambo cewa shi ne ya karɓi filin daga hannun shi alhaji adamu ya kuma baiwa wani mutum mai suna haruna umar inda shi kuma haruna umar ɗin ya sayarwa da mai mukamin sarautar gargajiya Nathan Dare da ke zama maji dadin waja. Batun da ya kai ga wata kotu, har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai. Shi dai Alhaji Adamu Muhammad ya musanta magana cewa gwamnan jihar Gombe ya karɓi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi. Har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taɓa zama da gwamna ya yi wata magana akan fili ba. bayan mun gama gabatar da shirin makon jiya akan bayanan alhaji adamu muhammad da ya ce akan turo lauyoyi daga ofishin cif jojin jihar gombe a madadin gwamna ibrahim dan kwambo don kare gwamnati akan shari'ar filinsa da ake majiya mai tushe daga ofishin cif jojin hakila y heman ta ce babban alkalin ya ce yana ganin alhaji adamu ya yi tuntuɓan harshe ne don ba mamaki ofishin antoni jarar na jiha ne wato ofishin kwamishinan shari'a kan tsayawa gwamnati kan irin waɗannan lamura ba babban alƙali ba za mu ci gaba da bin wannan lamari don gano hakikanin abin da ya faru amma yanzu ga ci gaban ƙorafin alhaji adamu muhammad kuma kan kotu ya hauka kare da kotu yanzu mai matsayin ka a kotu yanzu a matsayin kotu ina na ina ci gaba ko na tardar ya gina filin nan ya shiga shari'a ba ta kare ba ina da ɗawan da karatun lauya yake yanzu a kusan dalilin irin wannan matsalar shi yasa ka tura shi lauya kwarai da gaske ya ma gama musu yanzu zan tura shi jami'a ya je ya gama wanda ko ba ma na wani yaran zai iya ci gaba da hira ko na ta ya sa kansa a cikin wannan gida ya gina a higa kwanta hira ba ta kare ba nake bin abin da lamana ta fannin shari'a yawwa to wai shari'a nake so na jiya ya kuka kare daga nan kotu a gombe mun kare daga alkalin da muke shari'a gabansa suleiman ya abakar mu ya kori shari'a daga gabansa shine yanzu nake kan apil na yankiran na apil na tura ana nan ana buga record za mu tura kuma musamman ma gano cewa musamman ma rijistara din kotun eh ma wato kotu ta gano cewa kai ne baka gamsar da ita wai shi yasa ta kore shari'a ko me ka fahimta wato abin da kotu ta fahimta wani ne can ya kama wata ya kama kafar kotun ta kasa yake so a danne ne wanda wasu ne daga cikin tuhen yara na jihar Gombe na samu labarin wannan shi kuma alkali Allah sa mai imani ne ce to in yi haka in je gaban Allah ya ce mai saboda haka ya ce abin da bi masa kawai ya kori shari'a muka je karanta fannin shari'a ya ce to shari'a shi ya kori ya dismiss din ta daga gabansa gaba daya saboda haka a ci gaba muna tawowa hawan jini bige ne wato ma'ana eh kafin mu ji ma ga maganar hawan jini ya nuna ya kori shari'a bai ce ya mallaka wa ah, waɗansu bai mallaka wa ya mallaka wani filin nan ya je gaban Allah ya ce me saboda haka shi bai mallaka kowa kuma wallahi wannan alkali in ga alkali mai imani ne dai ban taba zuwa gaban irinsa ba mu yi shekara uku muna hira a gabansa ban taba taka kafata kai in ga wani mahaika can basa ban taba gani ba Allah saka masa da alheri sunan wata irin wasu ko wata yar ciwa ciwa ban taba ganin wani ko can ba kai ban taba hannu da shi wallahi kuma a cikin mu wanda muke zuwa a fannin wani yara ba wanda na ga ya taba hannu da shi in ya zo zai bude ofis ɗinsa ya shiga in ya fito ya bude mota tana bude ya shiga ya tafi ka je dai dan ku inda za a yi ciwa wanda muke hira da shi din ko wata ɗaya za su din hira da shi ai dai dan mai imani ne shi kuma ya san abin da aka kukkulla domin a wannan abin da ake tafiya a kai eh. saboda haka yake bin shari'a yake bi amma roƙe shi akan ya murda ya baiwa wani amma ya ce a shi kawai zai kore a daga gabansa ta yi gaba kuma ni a shirye nake da ci gaba da shari'a kenan da aka baro kotu sai ka ce sai ka samu matsala ta rashin lafiya wallahi jini ya doke ni na jin a takaice na yi wata uku ma bana fita amma yanzu Allah da ikonsa har gona nake zuwa a jihar Bauchi ka bar gumbin gaba ɗaya saboda kada kwa kwaci ma gonar ita ma koyi yawa kai ka fahimta saboda ba zan iya buɗe gona a gombe a samu wasu ta irin su a ce ai gwamna ya karbe wanda ba halin gwamna kenan ba wanda na san wannan ba halinsa ba ne sai na ɗauke gaba ɗayan za haka a jihar bauchi nake mashin ma naira ɗari takwas nake hawa kafin in je garin da nake aiki daga bakin dinduma. oh dinduma nan kan gada din kan gada da ganin nake hawa mahin in shiga in tafi akwai wani gari wanda ake kiransa gyangen to a gyangen nake noma ta wajen bangaren yankari ne ko yawwa yana yamma da yankari iya kudu da bauchi a nan nake noma shinkafa ma na jin na zuba ya kai buhu uku abu to ai ka alaja da mun kan murmure ina jin ka manta maganin filin ah, na. a magana mana fili fa na kusan barin ta gado tunda na faɗa maka fa na tabbatar da lauya yanzu ɗana ne yake karatun lauya saboda irin wannan matsala in ma ta ɗari na ganzin gini gudun ne ya shiga to wata ran za ta ya ce je kotu ku ya gina ya shiga yanzu alhaji adamu a takaice wani me kake so ka ga an yi wanda zai gamsar da kai cewa ma adalci abin da nake so na ga in yi ni a tabbatar min da fili na inda mai son sa ko a ina ne a matsayin nawa ne ya zo mu daidaita saboda ba bukata ta in gida gomba a matsayin kadara na sai hidama na sai kudin na a matsayin kadara amma kuma aka zo aka min sama da faɗi aka min dodoro da gwamna wanda ba haɗin gwamna kenan ba. Mhm. Eh, wannan filin na san wannan anguwar kowa ma wanda ma watakila yake jin labarin anguwar jade ita ce anguwa kusan zance a dade mafi tsada. Kwarai da gaske. A garin Gombe. Kwarai da gaske. Shin wannan filin a ganin ka ko kuma watakila inda za ka yi kiyasi yanzu kamar zai kai nawa? A yanzu a takaice a gurin yanzu haka akwai filin miliyan 20 akwai na 15 guda ɗaya. wanda irin na ne amma bambancinsa da na kohe dai wanda ya dan fi fuska amma miliyan 20 miliyan 15 za ka hakika sai da fili abu amma waɗannan mucuta suka zo suka tankwasa shi suka cewa an sai da shi dubu ɗari takwas wadda aka sayarwa haka aka sayar masa to ni yanzu a shari'a na kashe sama da miliyan uku kuma na nan na ci gaba ba gudu ba ja na ja kafa rondona na ja kafa rondona in bai gudu ba ni ba zan gudu ba gwamna in gwamna in kotu ta ce ta karbi filin to ita ma kotun ai akwai dama wanda zan bi diddigi in ga me dalilin karɓi filin tana ta na gaba da ita yau in kuma mutum in kuma duk abin ya kifa akwai inda zamu jiwa mu nuna Allah Allah fi karfin komai yanzu muna bin daki daki ne babu bangaren kotu muke bi yawwa in mun gama da bangaren kotu muka kotu ta gagara to Allah mai kowa mai komai kuma he mu koma yanzu ma muna tare da shi shi ke ba mu ikon yin komai yau wato amma za mu fita diflomasiyya yanzu muke bi fannin shari'a tun da fannin ya kai uku yanzu fannin shari'a muke bi yanzu alhaji adamu eh, zan ce yanzu watakila za ka iya gamuwa ma da shi gwamna da ka ce an yi amfani da sunansa ba da gaske ni na sanya amma shi bai ah, sani ba me za ka faɗa masa gwamna ne hmm. a yanzu ina game da gwamna gaisuwa ta alkhairi da ado alkhairi da kuma in har ya fahimce ni cika gwamna ina da wata damuwa kara da hekaru a neman dodo rodo da kai akan ka karɓi wani fili ni ko ka za ka iya tunawa akwai lokacin da ka kira ni muka zauna ya ce a kai ba a taɓa wannan ranar ba ce to an yi ƙarya da kai an ce kai ne ka kira ni muka zauna ka karbi fili a hannuna ka baiwa wani haruna umar haruna umar kuma ya je sayarwa wani ana ce masa na tarɗari maji daɗin waja a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati ya zo sai fili na so ya gida na garari ya bar adamu a cikin talaka yan uwansa kuma alhamdulillah wani zama da nake cikin talaka ni na gamsu saboda wannan zama fata muke zama mana Allah sai zama mana alkhairi Alhaji Adamu mun gode kwarai sai mun tuntube ka nan gaban Allah da. Na'am, madalla Allah nuna ma. To masu sauraro kun dai ji korafin Alhaji Adamu Muhammad kan filinsu da ya ce an kwace masa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuɓi bangaren gwamnatin jihar Gombe domin jin nasa bangaren. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya Nisar fili hashin gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Mu kasance lafiya. To mu kasance lahiya yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu hauro kuka aiko mana. alaikum murya Amurka. Mai magana Ibrahim Umar jihar Niger Nigeria. ina mika sakon gaisuwa ta ga dukkan musulmin duniya ga baki daya Allah maimaita muna wata babban sanar lahiya ina mika gaisuwa ta ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran shugabannin musulunci ga baki daya assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina bakin KTV ba Barorot mai girma gwamna mai taimakon bayan Allah gwamnan jihar Katsina tabbas kowa ya shaida kana sosai bayan Allah don sadda ka hau ka tausaya ma tsofaffin ma'aikata waɗanda suka yi ritaya amma kuma an fara yanzu kuma abin ya dan soya citura don wasu tun dubu biyu da goma sha bakwai su sun makale na giratuci ba a biya su ba saboda haka ina kira gare ka don Allah dan annabi ta bincika saboda mu mun san kana ba da umarni kila ko dai ka samu uwa da samun wasu masu kansa kansa gindinka suna neman su ana ka aikin alheri assalamu alaikum sahin hausa na murya amurka mai magana ba kuma muhammad daga kasuwar jihar yobe da farko ina yi wa daukacin musulmi na najeriya Najeriya da duniya baki ɗaya mallar sallah gayya. Allah ya karɓi ibada. Baya da haka kuma ina miƙa godiya ta ga gwamnatin jihar Yobe a tsakanin mai girma gwamna Ibrahim Zaidan, bisa hanya da sai mana daga garin alkali zuwa garin Guyokura. Assalamu alaikum wa Amurka. Ka magana injiniyan Muhammadu Samar Zamana. Birnin ke local government ta Najeriya. To yana kiran da shugaba Muhammadu Buhari. Farko da muna yi da zuwa da zawa lafiya. To Allah shi kiyaye hakkin ma'aikata makami um, duk faɗin ƙasar najeriya duk jawoyi kowa zai sallar wannan murnar wani sallah da musulmi amma shi ya kankasa kasa ya kira kowa ba wani musulmi ke da darajar salamayya assalamu alaikum sunana sani muhammed daga karmu abuja to ni abin da zan faɗa a yau shine al'ina alhini dangane da rasuwan mr kofi a nan saboda shi haliki ne jarumi wanda ya bajinta a duniya ba to ina wa ɗaukacin jama'ar duniya ba ma gane ɗaya ba ko ta ina wannan mutumin jarumi ne gwarzo ne wanda ya dace dole a yi da abubuwan da ya Instagram. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai ma wannan karan a takaice. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta faɗa yankin arewa maso gabashin Venezuela inda ta girgiza gidaje ta kuma sa mazauna yankin suka fita daga muhallansu zuwa kan tituna domin tsira da ransu. kuma da ke nazarin yanayin karkashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar mai karfin maki 7.3 ta afkawa yankin da zurfin kilomita 223 yankin da bala'in ya fi shafa na da nisan tafi kilomita 20 daga arewa maso yammacin wani gari da ake kira yagoroparo kasuwar hadarar kuɗaɗe ta duniya ta fara fuskantar koma baya a makon da ya gabata yayin da matsalar da tattalin arzikin turkiya ke fuskanta ta haifar da sabuwar fargabar cewa akwai yiwuwar tasirin koma da tattalin arzikin kasar ya faɗaɗa har ya kai ga kare tattalin arzikin duniya kamar yadda aka gani a shekarar 2008 farashin hannayen jarin bankunan nahiyar turai da manyan masu baiwa turkiyyan bashi sun faɗi warwas sannan kudaden china brazil da mexico duk sun raunana shugaban amurka donald trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajan gangamin yakin neman zabensa paul manafort da su waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gwamman shekaru to madalla da wannan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika wato bari mu taya abokin aikin mu sarfilu hashin gumel na murna samun karuwa ɗa namiji da matarsa malama zainab ta haifa jiya ubangiji allah ya ba raya kuma ya ɗaya ba idan an jima da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawa domin na gabatar yanzu a madin kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da muka asubanci tare da solomon abu da ya bada umarni sai injiniyan mu zainab abdulrahman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.